رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو درسمنا شابير شاشدة نشاشدة نعم يو درسمنا شاشدة أتكون cikin wannan البركة mai albarka مالك a yau talatin ga watan shida wanda ya dace da hudu kenan ko uku biyar ga da sani ga da saniya na 427 قال الإمام إمام مالك جامع الوضوء ai wannan babi ne da yake kawo matsaloli da suka tattara al'amura na alwala imam malik yana da wannan yana daga cikin manhajinsa wajen rubutu yana da kitabun jami a kowane babi sai ya kawo kamar yadda muka yi a cikin abuwabin a lokacin sallah sai ya yi jami'ul wuqut wato matsaloli daban-daban da suke da alaƙa da lokacin sallah a waɗannan ma wato matsaloli daban-daban da suke da alaƙa da al'amuran alwala kamar yadda a ƙarshen littafin muwatsa ma ya yi kitabul jami wanda ya kawo abubuwa da suka danganci sauran matsaloli na aƙida da kuma al'adab daban-daban na zamantakewa da na kyawawan ɗabi'u da sauransu. mu ɗan saurara ma عليكم السلام الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تو آه كمرين ده متشئ السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إمام مالك يتي جامع الوضوء آه يتي حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه إمام مالك يرويته وانا حديث عند جمال موسى هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي وانا من يترجمته an abihi daga babansa urwata bin zubair al-asadi ɗaya daga cikin fuqaha usaba'a shi ma mun أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة cewa an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan urwa tabi'i ne ya riski annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda wannan hadith din shine malaman hadith suke kira mursal wanda tabi'i zai ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda tabi'i bai yi rayuwa da manzan Allah sallallahu alaihi ba dole ya ruwaito daga wajen wani sahabi ne to waɗansu sun ruwaito wannan isnadi muwatsa ma wanda suka ruwaito muwatsa daga imam malik sun yi sabani jamahirin ruwatul muwatsa kusan duk a haka suka ruwaito hadisin mursal amma an samu waɗansu daga cikin almajiran imam malik suka ruwaito daga hisham ibn urwa an abihi an abi huraira to wannan hadisin ba shi da asali daga hadisin urwa an abi huraira duk da yake ba shi da asali daga daga daga riwayar hadisin abi huraira ba haka yake ba saboda haka hadisin dai ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wani isnadi daban ba da wannan isnadin Hisham ibn Urwata an abihi ba ya tabbata daga hadisin Hisham daga wani ah, da ake ce masa Amr ibn Khuzaima daga umar ibn Khuzaima ibn Thabit daga Khuzaima ibn Thabit Khuzaima ibn Thabit sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito hadisi mai ma'ana irin wannan haka haka zalika Aisha ummul mu'minin ta ruwaito hadisi mai ma'ana irin wannan kuma urwa ne ya ruwaito hadisin daga wajenta saboda kala Allah hadisin na urwa ne daga Aisha eh, sai eh, saboda shakkan Hisham cewa daga Aisha ne ko kuma daga Huzaimah bin Thabit ne sai yayi irsalinsa tunda ya tabbatar da cewa ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya zamanto cewar wasiƙar bai faɗe ta ba yawanci abin da ya sa ba sa faɗa ko saboda mantuwa ko saboda shakka sai irsalin hadith ala ayati hal hadisi mursal a wajen imam malik shi hujja ne to a wajen jumhurin muhaddisin ba hujja bane amma wannan hadisin ya tabbata kamar yadda ya zo a cikin sunan abi daud daga hadisin muslim ibn qurb an urwata an aisha cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an al-istitaba al-istitaba talabul wato talabul tib neman tsarki neman tsaftace kai eh, ma'anarsa wato tsarki idan mutum ya yi bayan gida ko ya yi bawani an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yaya ake istinja'i faqal awala yajidu ahadukum thalathata ahjar ɗayanku ba zai da zai samu duwar watsu guda uku ba bi ma'ana wato duwar watsu guda uku su ne za su wadatar da shi wajen istinja' a shi ne abin nan al-istijmar kenan wannan kama yadda muka hadisai suka gabata tare da mu cewa sunna ce tabbatatta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan mutum ya kace jasa da dutse ko abin da yi kama da dutse din wanda yake da yake ba da irin abin da dutsen yake bayarwa na kasancewar yana da tsarki kuma zai tsarkake kuma ba shi da wata alfarma da take hana a amfani da shi hmm. a dutse ya fi domin malamai sun yi a akan cewa idan mutum ya zo yin istifaba in mutum ba shi da ruwan da zai yi alwala ya zamanto zai istijmari zai katsa jasa to mafi fici mustahabbi a wajensa shine ya amfani da dutse shine jagaba sauran duk wani abu ba dutse ba kamar takarda kamar itace da duk wani abu wanda yake za a iya katsa najasar da shi koma bayan dutse yake imam malik ya yi nafsi akan istihbabin dutse kuma akwai hikima ta shari'a da aka ce a yi amfani da dutse saboda dutse dai a ba ta raba bayan ƙasa da shi ba ta raba bayan ƙasa da shi ba wani abu bane wanda za a ce sai ka je kasuwa za ka siyo shi ba kamar toilet paper bane toilet paper sai ka je kasuwa shi ko wannan ba ka buƙatar kasuwa yana nan ko ina a yalwace yake to shi yasa aka rataye hukuncin tare da shi kamar yadda mu ya gabata a cikin darasin mu mun ce an yi bayanin cewa sharaɗin abin da ake kawar da najasa da shi wajen istijmari shine ya zamanto ya tara sifofi guda uku na farko ya zamanto ne tsarki ne akan kansa kai ya zamanto najasa tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi bin Mas'ud ya ce itini bi thalathati ahjar yace ka zo mun da dutse guda uku wala ta ta'tini bi azumin wala rausa kar ka zo mun da kashi kar ka zo mun da taronso wato shine bayan gidan dabbobi da aka zo masa da bayan gidan dabba sai ya jifa da shi yace innahu riksun ai innahu rijisun wannan najasa ne rijis ne dauda ne domin shi najasar idan kai amfani da shi wajen kawar da najasar zai ƙara ma wajen najasa to ita najasar da ka kau da ita ko da baka gama kau da ita ba an yi rangwame daga gare ta saboda najasa ce mu'tada ta saba fita ta nan wajen amma an kai amfani da wata najasa baƙuwa ka dangana ta da jikinta ka kawo ka dangana ta da jikinka ka kawo ta wannan wajen to wannan sabuwar najasar gurgudinta ba a yi masa afuwa ba kamar yadda aka yi afuwa daga najasar da ta fita daga jikinka ita wannan ba a yi mata afuwa ba saboda ka fita daga cikin asul shi kansa istijmar din ai ya fita daga cikin asal asalin najasa ta kubuta daga ita ga baki ɗayanta haka annabi sallallahu alaihi wasallam aka umarce shi eh, wa thiyabaka fatahhir eh, wajen wanda suka ɗauki athiyab bi ma'ana shine tufafi din nuni ne akan taharatul Habas. to amma dangane da wajen najasar idan mutum yayi tsuguno ita wannan najasar saboda zai wahalar a ce mutum ya rabu da ita ɗari bisa ɗari in ba ya yi amfani da ruwa ba kuma ruwan nan ba lallai ya to wadatacce ba a wurare da yawa inda musulmi suke musamman a wancan zamani da suke cikin hamada don haka sai aka yi afuwa aka yi rangwame kan wannan najasar da ba za ta gama ba za a gama ɗebe ta daga jiki ba aka yi rangwame a kanta amma in kai amfani da wata najasar wajen katse wannan najasar za ka dangana wata najasa a jikinka ne to ita wannan najasar da ka dangana ta sabuwa ce ba a afuwa gare ta ba kuma ga shi nassi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo masa yayi jifa da ita dan kamar yadda zo a hadisin Huzaima bin Sabit wanda waɗansu suke dangana wannan hadisin marfu'an ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa Hisham ibn Urwa ya rawaito shi daga hadisin Huzaima a ciki ya ce awala yajidu ahadukum ayyujdi ahadukum thalathata ahjar laysa minha raji' duwatsu uku ya ishi ɗayanku amma kar ya zamanto akwai bayan gidan dabba tare da shi kar ya amfani da shi da ka shirar na farko kenan ya zamanto abin da za ka yi amfani da shi mai tsarki ne abu na biyu ya zamanto munaqin mai isa mai wato yana da iko yana da ƙarfin gusar da najasar yana da sifar cewa zai iya gusar da najasar idan ba zai iya gusar da najasar ba saboda kasancewarsa ya yi laushi da yawa ya yi santsi da yawa alal misali kwalba eh? in kai amfani da ita ba zai zama ba za a samu naqa ba ba zai gusar da najasar ba yanzu ka iya yin ka iya istijmari za ka iya tsarki daga bawali da kai da kwalba saboda kwalba ba za ta yi tsotse ruwan ba saboda haka shi bai cika wannan sharadi ba wannan kuma abu ne wanda yake a dalilin yadda ake amfani da wato al-maqsud ma'anar yin istijmari ba za ki samu ba da kwalba sannan sharaɗi na uku ya zamanto ba shi da hurma ba shi da alfarma bi ma'ana ba abu ne wanda yake shari'a take ganin alfarmarsa ba kamar abinci dalili akan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mu yi istijmari da kashi yace fa innahu zabi ikhwanikum min al-jinn domin guzurin yan uwanku ne na aljanu aljanu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je musu wa'azi suka nemi ya sanya musu a ƙashin naman da muka ci muka jefar to wannan kashin ya zama shi ne abincin su in suka ɗauka za su gwaguye shi sai su ji ya koma nama kamar nama suke ci to idan mutum ya yi amfani da shi wajen katse najasa ya haramta musu shi to kaga an haramta ma aljanu an abinda zai abinda yake zai za a haramta ma aljanu yana da alfarma to ballantana kuma abinda za a haramta ma bani adam kawai mutum ya dauki gurasa hmm? mutum ya dauki gurasa ya ce zai katsa najasa da ita ai kaga wannan akwai barnatar da ni'imar Allah tunda tana da alfarma don haka sharaɗi kar mutum ya yi amfani da abin da yake da alfarma a idan nan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awala yajidu ahadukum salasata ahjar ɗayan ku ba zai samu duwatsu guda uku ba shin idan mutum ya tashi istijmari dole ne sai yayi da duwatsu uku ko kowa akalla da uku ma ya wadatar mazhaban imam malik abinda ake nema al a tsaftace wajen idan tsabtace wajen ya samu da dutse ɗaya da katsewa guda ɗaya a wajen imam malik ya yi dalilinsa shi ne manzan allah sallallahu alaihi wasallam a manzan allah sallallahu alaihi wasallam da abdullahi bin mas'ud ya kawo masa duwatsu guda uku sai ya kawo duwatsu yake masa da yake masa ya kawo masa duwatsu guda uku sai ya kawo masa guda biyu da kuma kashin jaki guda ɗaya sai ya jifa da kashin jakin ya ce innaha rik innaha rik ko innahu riksun to saboda haka sai ya amfani wato mafuni ya wadata da guda biyu tunda ya nuna ya wadata da guda biyu nafsi da aka ce ai guda uku saboda ana ganin a bisa galibi tsabtace wajen ba zai samu ba sai an yi amfani da guda uku saboda haka guda ukun da aka ce hikimar a wajen ne kan cewar sai an yi amfani da a shi hikimar shine cewa za a samu inqa'i za a samu tsaftace wajen da guda uku an fahimta kuma a abin nan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man istajmara falyutir man istajmara falyutir wanda yazo zai istijmari yayi shi wutiri wutiri yanzu sallar wutiri raka'a nawa ce eh ɗaya ko nawa ko uku ko nawa ko biyar ko bakwai ko tara almuhim ta zaman to mara ba cika ba to sai suka ce tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man istajmara yutir abin da ake nufi na wutiri wato ko da guda ɗaya ne in dai an samu inqa'i da shi to sauran malamai kuma suka saba ma mazhabar imam malik imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbal suka ce dole sai guda uku suka ce saboda mun riga mun lura shari'a tana amfani da abin da ake kira mafhum al-mafhum abin da ake fahimta daga lafazi yanzu wannan annabi sallallahu yanzu kamar a hadisin Khuzaimah bin Thabit yujzi'u ahadukum salasatu ahjar dutse hoge uku yana wadatara yana isarwa ɗaya daga cikin ku wannan shine nassan annabi sallallahu alaihi wasallam ko to wannan shi malamai suke ce ma al-mantuq nassin kenan wato nassi ne akan cewa dutse guda uku ya wadatar to idan bai kai guda uku ba fa ya wadatar bai wadatar ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba bai ce guda uku bai wadatar ba mun fahimta ne daga maganarsa guda uku ya wadatar saboda haka guda uku bai wadatar ba wannan mafhumi ne ko ba haka ba idan kamar alal misali kace a idan kamar idan kamar kace kowa ya zo banda zaidu an fahimci kan cewa shi zaidu bai zo ba wannan mafhumi ne ba ba ne. ko da yake wannan yana da karfi saboda mafhumin istithna yana da karfi amma kamar wannan na mafhumu sifa abinda ake cewa mafhumu sifa hmm, hujja ne saboda shi ma bi ma'ana kamar mantsuki ne duk da yake da karfi a wajensa ba saura ka sai suka ce ai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a abin dutse uku ne zai wadatar dan haka in kai uku ba zai wadatar ba kuma suka karfafa da hadisin Salman da yazo sarih hadisin Salman al-Farisi mushrikai suna izgiri da su suka ce ku annabin ku ya koya muku komai har inda za ku har inda za ku shiga ban daki har inda za ku tsuguna in ku shiga ban daki sune mu sune ma musulmi ba'a sai Salman ya ce kwarai da gaske ya um-, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naha yace nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil alqibla bi dha'itin aw bawl wa an wa an natamassah min al-adha bi yaminina wa an nastanjiya bi aqall min thalathati ahjar yace kware manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu fuskanci alqibla in za mu tsuguna dan bayan gida ko bawali ya hana mu mu katse daudar mu katse najasa da hannunmu na dama kuma ya hana mu mu istinja'i da duwatsu da basu kai guda uku ba to kaga wannan mantsuki ne nasti ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka suka karfafa a abin nan a wannan hadith din wanda waɗansu sun yi jam'i cewa saboda kasancewar a hadithin abdullahi ibn mas'ud ya nuna cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya wadata da guda biyu din da yace a kawo masa guda uku sai a kawo masa dutse biyu da kashi da taroso ya jifa da wannan yake na dasa ne saboda haka sai suka ce wannan ya nuna ana wadata da abin da bai kai uku ba saboda sai haka suka dauki hadithin Salman da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana akan cewa hani ne na karhanci bi ma'ana guda uku din shine mustahabbi saboda galiban ba za ka samu inqa'i ba ba za ka samu wato tsaftace wajen yanda ya kamata ba sai kayi sau uku tsarki to amma wannan hadisin na abdullahi bin mas'ud riwaya ta zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa je ka kawo mun wani dutsen ya je ya kawo masa wani dutsen haka ta zo a cikin musnadul imam ahmad ko malamai suka inganta ta dan kaga babu hujja ba abin da yake nuna zai warware cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sharɗanta cewa sai an yi amfani da dutse guda uku dan haka mazhabar shafi'iyya ta fi ƙarfi wajen dalili cewa idan mutum ya tashi istijmari idan da dutse ne to lalle ya amfani da dutse guda uku ko kuma ya amfani da dutse guda ɗaya amma ya zamanto yana da girman da zai iya amfani da shi ta jiha uku domin kai amfani da shi ta jiha uku kamar kai amfani da dutse uku ne in yana da girma in yana da girma yanda abin nan zai zamanto ba kamar ƙasa ba tubali wanda yake daga wanda yake a najafar musamman ta bawali za ta iya a abin nan tsotsewa cikin sa har ta bayyana ta wani gefen in ba shi da girma to malamai sun yi nasti akan wannan za ka iya amfani da dutse ɗaya, amma kai amfani da shi ta jiha uku haka zalika in takarda ce za ka yi amfani da ita kai amfani eh, ta jiha uku amma mafi kyawu kai amfani da guda uku kuma a mutum ya ɗauki wannan amfani da shi sau yayi istijmari ɗin sau uku shine fita daga cikin khilaf hmm. wannan wajen istijmar kenan amma kamar yadda mutum ya gabata istinja shine yafi shine aula shi aka fi so domin Allah ya yabi mutanen Quba dan suna yin sa wato mutum in tashi tsarki yayi da ruwa amma idan yayi da dutse din wannan babu laifi musamman ga matafiya sannan kuma idan mutum yayi istinja yayi istijmar ya katse najasa ya mayar da tufafinsa ya sanya gumi zai iya zuwa masa shaidan ya amfani da wannan dama ya shigo ta cikin zuciyarsa ya rika ce masa to ai wannan gumin da kai ya zo ya biyo ta inda ka katsa jafar ya takuda da shi sannan ya gangaro ya zo ya bata maka tufarka sannan ka tashi ka ce za ka yi sallah sallar ka ba sai ba ko ba ba wani mutum zai iya samun wasu wasi kan wannan eh, to wannan malamai sun nuna rashin wannan ba a wannan illa ce wannan waswasi ne ba a aiki da shi kamar yadda aka yi rangwame ga sauran najasar da ta da ta wanzu a wannan wajen tunda in mutum ba wanke ta yi da ruwa ba dole za ka samu sauran najasa to shari'a ta ta kyale ka taimaka rufsa to haka zalika in dai wani abu in wannan najasar da aka yi rufsa ta taba jikin mutum sawa'un mubasharatan ko kuma ta hanyar gumi da zai kwararo har ya zo ya taɓa tufar wannan duk babu laifi a kai saboda aslan shari'a ta riga ta yi mutum ruhsa ta masa sauƙi a wannan wajen yana daga cikin sauƙi da Allah maɗaukacin sarki ya sanya a cikin shari'ar musulunci ma ja'ala Allahu alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya wani wani wato matsi wani tsanantawa wata takura gare ku ba a cikin addini wannan ya daga cikin sauƙin addinin musulunci na'am وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المغبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وجدت أني قد رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي وأما الذين لم يعرفوا الله وأما صوابهم على الخوف فقال يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعد نعم وحدثني عن مالك امام مالك آه، يحيى يروي وانا يحيى الليثي يروي وانا حديث دغ مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن دغ العلاء ابن عبد الرحمن مولى آه، آه، مولى ابن يعقوب كان الحرقي مولى الحرقه an adihi shine abdurrahman ibn yaqub daga cikin fitattun malaman madina wanda wannan isnadi ne isnadi ne da imam muslim ya rawaito hadisai da yawa da shi akwai nusha hadisai ne da aka tattaro su aka rawaito su da wannan isnadin hadisai masu yawa da manya manya malamai suka rawaito su kusan imam muslim ya gama wannan nusar gabaki daya a cikin littafinsa ya saka ta gabaki daya a cikin littafinsa ya daga cikin irin tafai da suke a zamanin tabi'in wanda aka rubuta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nusatu ala ibn abdurrahman an abihi an abi huraira ah, daga abu huraira anna rasulullah da shi al'ala ibn abdurrahman da babansa abdurrahman ibn yaqub maulal huraka dukkanin su mutanen madina ne kuma suna daga cikin tiqat amintattun ah, masu riwaya ne ah, amintattun masu riwayar hadisi ne shi ko al'ala manya-manyan malamai sun yi riwayar hadisi daga wajensa ga shi nan imam malik tare da jalalar ta yi riwayar hadisi daga wajensa haka zalika shu'ba da sufyan sauri da sufyan ibn uyayna da sauran jama'a masu yawa ya mutu a shekara 130 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babansa babansa kuma yana abin nan shine Abdurrahman ibn Yaqub al-Juhani maula al-Huraqa abin nan shi ma fiqa ne amintacce wajen malaman hadith daga cikin wanda imam muslim ya ruwayar hadisi daga wajensu. su anna anna an abi hurairah daga abu hurairah abdurrahman ibn sahar ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-maqbara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa makabarta maqbara ko maqbura ko maqbira musallatul bani dukkanin su lugha ne a cikin larabci ma'anarsa ay mahallul qubur inda ake inda ake binne mutane sun hufa a kabara sannan Allah ya mace ya sanya mutum ya mutu kuma ya sanya shi a cikin kabari to al-maqbara shine mahallin kubur inda ake binne mutane a cikin wannan akwai hujja akwai dalili akan halaccin ziyarar kabari da ma mustahabbancinta ziyarar kabari mustahabbi ce ga maza bil ijma amma wajen mata an yi saɓani gashi wannan sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata da ita qauliya da fi'liya nan ga sunna fi'liya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ziyarar makabarta kuma sunna qauliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah da na hana ku ziyarar makabarta yanzu ku ziyarci makabartu domin suna tunatar da ku lahira kuma a ciki sai aka faɗi illar da yasa ake son a yi gyaran makabarta ɗin domin a samu tuna a samu wa'azi a wa'azu a tuna da lahira a tuna da cewa nan ce fa makwantar sannan sannan abu na abu wani abu wanda yake shi bai zo ba a nafsi amma za mu fahimce shi daga da annabi sallallahu alaihi wasallam yake in ziyarar in yayi ziyarar amfanar mamatan da wannan ziyarar suna amfanuwa ta hanyar aje a yi musu sallama su samu albarkar sallama albarkar gaisuwar musulunci sannan kuma su samu albarkar addu'a domin in mutum ya mutu ayyukansa suna yankewa ɗaya daga cikin hanyoyin da ayyuka suke alkhairi yake ci gaba da zuwa gare shi shine ta hanyar addu'a idan mutane suka yi masa addu'a addu'an nan za ta same shi to idan mutum ya ziyarci makabarta ya musu addu'a ya kyautata ma wa'annan 'yan uwa nasa musulmi amma baya daga cikin manufar ziyarar makabarta mutum ya je domin ya ibada mutum ya je domin ya halwa hmm, domin makabarta ba wajen ibada ba ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu fi buyutikum la tattakhiduha qubura ku sallah a gidajenku kada ku mai da gidajenku la tattakhiduha ay la tusayyiruha kar ku mayar da gidajenku zamanto abin nan a makabarta Juma'a na za mu fahimci anan cewa makabarta ba wajen ibada bace ba wajen sallah bace saboda haka mutanen da suke barin masallatai su bar gidaje su je su zauna a makabarta suna yin ibada suna wurdai suna karatun alkur'ani sun saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun saba tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yafi wannan muni shine mutum ya je ya roki waɗanda suke cikin makabartar biyan bukata a ce wai waɗanda suke cikin makabarta suna alamul arwahi suna tasarrufi suna yi da iko da kai baka da shi domin kai ƙarfinka na jiki ne su ku ƙarfinsu na ruhi ne ruhi kuwa yana tasiri akan abubuwan da ke faruwa a nan saboda haka zai iya dawo maka da motar kan in an sace zai iya bayyana maka barawo in barawo ya maka sata saboda haka sai a je abin nan a kaburburan shehunnai a ana kai musu addu'a ana ta roƙonsu ba Allah ba wannan shine asalin shirkar da ta zo zamanin annabi nu an zo sun ba an yi samu mutane salihan bayi sai suka yi musu suka yi hotonsu suka sa su a kaburburansu suna ganin su suna tunawa da ibadarsu sai su ma su zazu da su ibada da tafiya sai tafiya sai shaidan ya ce musu sai ya nuna musu ai waɗannan da kuke gani ai bauta musu suke yi in suna da bukata wajen su suke kaiwa sai su musu iso wajen Allah Allah waye isa ya je wajensa gaba gadi ai sai ka je ka bi ta hanyar wali ya maka iso sai suka so bauta musu ta haka suka so eh, abin nan a ya uka wala ta runa waddan wala suwa'an wala ya wa ya wa nasra waɗannan duk sunayen salihan bayi ne sai suka mai da su gumata to yin wannan baya daga cikin manufar ziyarar kabari domin ba a kiran wani mahluki ko annabi ne ko mala'ika ne ballantana wani ballantana kuma wani ba a kiran wani in ba Allah ba ba a yin addu'a ga wani in ba Allah ba hmm? abi a shi yasa Allah yake cewa inna ma yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhumullah waɗanda suke ji kawai su ne waɗanda suke amsa kira an kira su su ne kawai rayayi su ne kawai wanda suke ji matattu su ko wannan sai dai an ce Allah sai Allah shine zai tayar da su bi ma'ana matattu ba sa ji ba sa jin kiran da suke musu in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum in kun kira su ba za su ji ku ba ko da ma sun ji ba za su amsa muku ba hmm? kuma sannan ranar alkiyama su kafirce su bitulce muku su muku tawaye sai babu babu da ku ba mu kuke bauta ma ba Allah ba saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa da aka kirkiro wanda al'umman farko ba su san shi ba ba za ka taɓa samun a cikin magabata cikin ahlul qurunil mufaddala da sahabbai ko tabi'ai ko tabi'i tabi'in wani ya je ziyarar makabarta dan ya je neman biyan bukata wajen wani daga cikin waliyai da aka binne ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fiyayye kuma kabarin yana nan a Madina amma idan an yi fari ba a zuwa kabarinsa a je a yi a je a nemi Allah ya shayar da al'umma ruwa sai a fita a je a yi sallan istisqa sannan a ce ma Abbas ya zo ya ya zo a zo a yi tawassuli da Abbas shi ya zo ya wuce gaba ya addu'a Allah ya amsa amma ba a zuwa a je kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam a ce a je a roƙi Annabi a je a yi istighasa da shi ko a je a yi tawassuli da shi domin ruwa ya sauko ba a yin wannan wannan baya ba za ka samu ba a cikin ayyukan ahlul qurunul mufaddala zuwa makabarta domin a roƙi wani ba Allah ba a wannan yana daga cikin muhimman abubuwa da ya kamata ko shi a rinka tambihi a ko malamai da dama sun yi suna tambihi akan waɗannan abubuwa dangane da ziyarar makabarta ga maza kamar yadda nace ijma'i ce ga mata an yi sabani a waɗansu suka ce ya halatta waɗansu suka ce bai halatta ba haramun ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine la'ana Allahu zawaratil qubur Allah ya tsine wa masu ziyarar makabarta a wata riwayar za'irat zawarat masu yawan ziyara sigatul mubalagha a wata riwaya kuma masu ziyara mutlaka mata to waɗanda suka ce ya halatta hujjar su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ziyarar baqi'a Aisha ta bishi da ta dawo take tambayar sa cewa yaya zan ce idan na je ziyarar makabarta sai ce mata uli assalamu alaikum dara qaumi mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun yarhamu Allah al-mustaqdimin minna wal mustaakhirin nas'alu Allah lana wa lakum al-afiya kaga idan da mata ba sa ziyarar kabari sai ce a baki san Allah ya tsine magawaratul qubur ba to idan haka ne Allah ya manzo Allah sallallahu ya faru ne a ƙarshen rayuwarsa shi kuma wancan hadisin na la'an Allah za'iratul qubur fa me za ku ce a kansa sai suka ce ai wannan yana ya dace da lokacin da aka yi hani ne domin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ziyarar makabarta haifi kuma an ziyaratul qubur ala fazuruha daga baya aka halatta to da aka halatta ba maza kawai aka halatta ba hatta mata bi dalil cewa gashi an tambaye shi Aisha ta tambaye shi ya za ta ce ya gaya mata shi yasa Aisha radiyallahu anha bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yayanta abdurrahman ibn abi bakr siddiq ya rasu ta je ta ziyarce shi a makka ta je kabarinsa a makka ta ziyarce shi wannan ya tabbata daga fi'ilin aisha radiyallahu anha an ruwaito da asani masu yawa haka zalika na maza kuma wannan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi domin a gashi an ruwaito abdullahi ibn umar ya ziyarci kabarin dan uwansa asim sannan ya tabbata ijma'i ne ma dai dangane da maza wajen mata ne a waɗannan aka samu wannan saɓani waɗanda ƙauli guda uku ne kuma dukkaninsu riwayat ne a mazhabar imam ahmad amma a mazhabar imam malik ziyarar mata ga makabarta ya halatta idan aka amintu da fitina kan cewa ba za ta tabarruji ba ba kuma za ta je ta rinka kururuwa ba tana kira ma kanta na shiga uku na lalace in ba a samu wannan ba ya halatta mace ta yi amma in za ta yi wannan to wannan za a hana ta ba wai dan ziyarar ba ba wai ziyarar ba ta cancanta ba a'a Don saboda kada ta je ta saba ma Allah ta hanyar wannan kururuwar da za ta domin ta zamanto daga cikin nujuba wato irin kukan abinan kukan jelo na al'adar jahiliya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita makabarta ita ce ta baqi faqala sai yace assalamu alaikum dar qaumin mu'minin amincin Allah ya aminci ya tabbata a gare ku Allah shine aminci ah, sifa ce ta Allah assalam sifa ce ta Allah inna Allah huwa assalam Allah shine assalam shine aminci ma'anar wannan shine wato ai Allah ya amintar da ku daga dukkan abin da ba kwa so eh, dukkan abin da ba kwa so yayin da kuke kwance a cikin a cikin wannan daki to Allah ya amintar da ku dara qaumin mu'minin wato ya kuma abuta ai ya ahla dari ƙaunin mu'minin eh, shi ne wannan ta shafe mudaf da kuma mudaf ilaihi ya ɗauki makaminsa hmm. yana daga cikin abinda ake yi a cikin lugar larabci was'al al-qaryata allati kunna fiha was'al al-qarya ay was'al ahla al-qarya kaga ahla shi al-qarya shine mudaf ilaihi. da aka shafe mubaf din sai aka ba mu mudaf ilaihi din matsayin al-mudaf sai ake masa nasba to haka zalika wannan ai ya ahla dari qaumin mu'minin ya ma'abuta wannan gida gidan gidan mutane waɗanda suke muminai shine makabartan musulmi wa inna insha Allah bikum lahiqun kuma mu in Allah ya yarda mu masu riskakku ne to wannan me yasa aka yi aka yi wannan istitna na insha Allah ai kowa an san tabbas zai mutu hmm? ka ce insha Allah zan mutu ai ko baka ce insha Allah ba ka san ka mutu da aka ce wannan babin tabarruki ne saboda Allah madaukake sarki ya ce wala taqulu li shay'in inni fa'ilun inni fa'ilun zalika inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah kada ka ce ma wani abu ko yan kanta zan yi wannan abu gobe sai dai kace in sai Allah ya so to saboda tabarruki da da abin nan fadan wannan kalmar domin ko da abu ne wanda yake an tabbas zai zo amma Allah Allah ne ya nuna mana mi wannan ladabin la tadkhulunna laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله Allah ne yake faɗa cewa za ku shiga masallaci ne alfarma kuna cikin aminci amma sai Allah yake in sha Allahu ai Allah shine zai bada ikon a shiga shine ko zai iko bisa komai amma shi kansa Allah sai ya ladabtar da mu yace insha Allah za ku shiga masjidil haram saboda ai tabarruki da wannan kalma to shi yasa nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ta waɗansu malamai sun ce a'a mashi'a din wannan istis wannan as-sunya yace lafazin insha Allah din at-tasmiya ko as-sunya abin da yasa aka kawo ta wannan togaciya da insha Allah an kawo ta ne akan wato riskar muminai din a halin imani ai in Allah ya yadda za mu riske ku a cikin imani wato insha Allah in tana da ratayar halin da mu za mu zo mu samu kanku kanmu tare da ku wato in Allah ya yadda za mu mutu akan imani mu zo mu haɗu da ku saboda ba wanda yake da tabbas cewa zai mutu akan imani an ce wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ne domin ya ladabtar da al'ummarsa waɗansu kuma suka ce a'a yayi ne kafin Allah ya sanar da shi menene makomarsa domin a farkon al'amari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai sanar da shi ba yana bautar Allah a cikin wannan kamalar tsoron da kamalar kwaɗayi amma Allah maɗaukacin sarki bai sanar da shi a ƙarshen su zai kasance ba wala ƙarshen wanda da cikin sahabbansa domin Usman bin Maz'un yana daga cikin farkon sahabbai da suka rasu da ya rasu sai wata mata take ce masa hani'an lahul madalla da shi dan aljanna sai ya yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata me ya sanar da ke yace shi dai yaqini ya zo mata kuma wallahi ina kaunar ina masa kaunar alkhairi yace to wallahi ni kaina ban sani ba bayan kuma ni manzon Allah ne ban san abin da za a yi da ni ba ma adri ma yufalu bi wala biku ce ban san abin da za a ban san abin da za a kare da ni ba wala da ku ya kwabe ta akan kar ta faɗi wannan ya shaida a kansa to shi ma kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga baya Allah ya sanar da shi ya sanar da shi kuma matsayin sahabbansa yace ba yace yace wanda suka a Hudaybiya ba wanda zai shiga wuta daga cikin su guda go al mubashirin bil janna dukkan su yan aljanna ne shi yasa Sa'ad ibn Abi waqas zai zo mutuwa a dan sa yake kuka yake kada kai kuka wallahi ni dan aljanna ne Allah ba zai min azaba ba hmm? saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa amma da bai gaya musu ba dan Allah ya jarabce su su samu wannan kamala tsoron Allah din da kuma kamala kwaɗayi gare shi kada ka ce kai kana da show banka kai kana da tabbat kana da free falo kamar yadda waɗansu suke ganin kan cewa duk abin da za su yi sai su yi ai su sun riga sun samu ceto ko sun riga sun samu ceton shehu waɗansu haka suke faɗa akwai wanda yake suna cin kuɗin mutane suna jin suna alfasha kuma ba sa damuwa da wannan saboda suna ganin kan cewa dan kawai sun karɓi wani wurdi shike nan wannan ya tabbata kan cewa ba za su taɓa za su musu azaba ba hmm? Hmm? ina kake da nassi nassi da baya zuwa sai daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm? wannan kowa zaka bauta ma Allah ne bainal khawfi war raja hatta annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sai da Allah ya bautar da su a wannan makamin tukuna bainal khawfi war raja' sannan daga baya Allah da suka zamanto sun samu kamalul ma'arifa da Allah cikakken sani da Allah ya zamanto ba za su rutu ba ba za su yi ujubu ba sannan Allah ya ba su wannan sani amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce lokacin da shi kansa bai san yadda al'amarin su zai kasance a ƙarshe ba tun gashi shi nassi ne wannan hadisi ne sahihi kuma ya dace da aya alqur'ani qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum Allah yake kaje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ba sabo bane a cikin manzanni kuma bai san abin da za a yi da shi ba mm, shi ma kuma bai san abin da za a yi da ku ba a farkon al'amari kenan daga baya Allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi ya sanar da shi wa'annan abubuwa wanda na cewa ga yadda ƙarshen al'ummar za su kasance mm, na kwaɗaitarwa suka samu kwaɗaituwa da wannan amma sai da suka wuce halin tsoro tukuna don ya zamanto kan cewa ba za su aminta ba su sakankance su yin aiki mm. mu nan ba mu da wannan show banka din amma yanzu idan da za mu zo mu karanta hadisan garaɓasa, hadisan cewa in ka mutu da koda la ilaha illallah ne kawai mutane wanda yake za a zo da za zo da tilin sabo iri iri amma za a zo da bitsaka da la ilaha illallah a sa sai tirin jaye akan saban nasu sai mutum ya kwanta ya tabbaci sai ai shikenan na ce la ilaha illallah shikenan mun sai ni wannan saboda bamu da bamu samu wannan kamalan tsoron Allah shi yasa waɗansu sahabbai irin waɗannan hadisan ba su faɗe su ba sai da suka zo mutuwa saboda suna jin tsoron su ɓoye ilimi kamar inda zai zo mana a hadisin Usman a nan gaba shi ma yana daga cikin irin wannan babin saboda haka wannan ma'anar wa inna insha Allahu bikum lahiqun ai in Allah ya yadda za mu haɗu da ku a cikin halin imani domin shi yasa zaka ga annabawa suke roƙa ma kansu Allah kan Allah ya ba su kyakkyawar cikawa annabi Yusuf yace fatirar samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin yace kai ne waliyi na a duniya da lahira ka dauki raina ina musulmi ka riskar da ni da salihan bayi yana roƙon Allah Allah ya sa ya mutu a cikin musulunci annabi ibrahim yake cewa wa jinibni wa baniya anna al asnam ka tsirar da ni da ni da ƴaƴana da mu bauta ma gumaka annabi ibrahim da kansa yake yana neman Allah ya tsira da shi daga bautar gumaka yana Allah ya tsare shi daga shirka annabin Allah ne ba shi da tabbas cewa ai ni ni ai na riga na shallake sai dai waɗansu kuma sai dai yan baya annabin Allah khalilur rahman to wannan shine wannan ɗaya daga cikin wajibi kenan kaga kowanne daga ciki yana da hujja na kawo insha Allah a wannan bigiran to wannan faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa assalamu alaikum kaga sai musu da sigar hitsab da sigar mukhatab ko kamar wanda yake da rai zaka ce masa assalamu alayka wannan ya nuna raddi ga fahimtar da waɗansu almajiran abdullahi bin mas'ud suka yi wajen tahiya yadda suka canza ta kamar yadda imam bukhari ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu tahiya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sai suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai muka rinka cewa assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ba sa cewa assalamu alayka fahimta ce ta su ba nassi ne daga Abdullahi bin Mas'ud ba wala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har aka samu waɗansu kamar Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya ji kansa ya tafi akan wannan fahimtar yana ganin mutum ya zo ta hiya mai hukai ce assalamu alayka sai ce assalamu ala nabi to wannan fahimtar kuskure ce gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu matattu bai ce musu ba assalamu ala amwatil muslimin sai ce assalamu alaikum to ballantana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake shi hayyu fi qabrihi don tunda ash-shuhada hayyu ahya fi quburihim kuma annabawa dukkan shuhada ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kama yadda yazo a hadithin bayhaqi al-anbiya ahya fi quburihim annabawan Allah rayu ne a cikin a cikin kaburburan su saboda haka shine fi cancanta a ce masa assalamu alayka ba ka ce assalamu ala nabi ba da sigar gaiba dan kana ganin baya nan a'a yana in kai masa kamar yana tare da kamar yana nan da rai musamman ma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kowa idan ya masa sallama Allah madaukakin sarki na dawo masa da ransa ya sake amsawa idan ya amsa masa sallama kuma sannan sayyidina Umar da ya tashi koya ma al'umma tahiya akan mimbari ya koya musu tahiya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yana amirul mu'minin ya koya musu sigar tahiya wanda Imam Malik ya riko da ita cewa ga yadda za ku yi tahiya ku ce at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi a gaban sahabbai gaba ki daya sai koya musu sayyidina umar bai ce ku ce assalamu ala nabi ba tunda yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi dare ai bayan annabi ne ya koya musu tahiya. sai ya koya musu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta nassan an fahimci wannan saboda haka wannan abin ya daga cikin abin nan kuskuren fahimta wanda za a ce bai kamata a wajen tahiya a ce assalamu alayka ayyuhan nabi ba sai a ce assalamu ala nabi to wanda yake hadisi ne wanda yake manyan malamai suka yi wannan fahimta almajiran abdullahi bin mas'ud amma ba wanda baya kuskure ba wanda yake ba a karban ba a abin nan wata maganar sa a karba wata kuma ba za a karba ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi duk abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam Sam'a sami'na wa ata'na amma wani waninsa duk abin da ya zo daga wajensa sai mu mai da shi ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam in ya dace da abin da ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa biha wa ni'mat in bai dace ba kuwa muna tare da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wajidtu anni qad ra'aytu ikhwanana ina so a ce na ga yan uwana a wato na na na burin na ga yan uwana al ikhwan wato wanda yake yan uwantaka abinda ake nufi da al'ukuwa nan wajen al'ukuwa al'imaniya yan uwantaka ta imani innamal mu'minuna ikhwa mu'minai sune kadai yan uwa yan uwantakar imani ta hada musulmin farko da na karshe ta hada wanda suka fito ciki ɗaya da wanda ba su fito ciki ɗaya ba ta hada masu jinsi daban-daban to annabi sallallahu alaihi wa sallam yace shi yana burin a ce ya ga yan uwansa qalu ya rasulullah alasna bi ikhwani sai sahabbai suka ce ya rasulullah mu ba yan uwanka bane qala bal antum ashabi yace a ku sahabbaina ne ashabi jam'u wato wanda ya ya abuci mutum kuma abinda ake nufi da sahabi sahabban manzon Allah sallallahu duk wanda ya sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da sa'a ɗaya ne yana imani da shi kuma ya mutu a cikin imani wannan shi ake ce sahabi wanda da wannan matsayin suna za su zamanto fiyayyen al'umma fiyayyun al'umma baki daya bayan annabawa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masahabbai a'a ku sahabbai na ne eh, amma ba wannan 'yan uwan din da yake su ma uwan uwansa ne tunda imani ne ya haɗa su amma 'yan uwan da yake nufi ba su sahabbai ba su sahabbai an keɓance su da cewa su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne don haka wannan shi yasa din bai kamata a yardan makai da abin da yake koma baya ba tunda inda kawai mujarradin yan uwantaka ce to wani ma zai tarayya tare da su dukkanin mu zamu tarayya da sahabbai in yan uwantaka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma lafazin sahabi wannan sai su kawai ya keɓanta da su idan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a'a ku kuna da wannan keɓantaccen keɓantaccen matsayin wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du yan uwan musulmi karanta Eh, sun samu alkur'ani sun karanta suka ji suka ji batun annabin gaskiya suka yi imani wanda ga sunan har yanzu ana samun su nawa ne za su je wata kila a cikin intanet za su je su ga alkur'ani su karanta alkur'ani su karanta wani abu na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sune yan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar ana cewa kamar yadda zo a hadisin Abu Huraira wanda Ibn Abdul Bar ce hadisi ne kyakkyawa cewa ɗayan su yana burin a shirye yake ya batar da dukiyarsa ya nika iyalinsa don kawai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda imani da so da soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana in za a ce ga baki daya dukiyar da ya samu hmm? fansho da garatu ce gaba daya fa <laughs> da saving da komai da komai da yi duk ya tattaro su ya tattaro su da koma iyalinsa da 'ya'yansa ya bayar da su diya sayar ya bayar da su sun zamanto bayi dan kawai maimakon wannan a ce za a je wannan in yi haka zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kan cewa shi a shirye yake wannan to wannan shine mai gaskiyar imani ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine dan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka sifanta su kamar yadda zo a hadithin abi huraira to shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ana faratuhum ala al-hawd ni ne marigayinsu a tafkina alfarad abinda ake nufi da alfarad shine wanda idan mutane suna tafiya in ana cikin tafiya sai a tura shi ya je ya nemo inda tafki yake ko inda yake akwai rijiyar ruwa ko inda yake dai za a samu wani abu eh, za a samu ruwa za a samu tafki ko makamancinsa in ya je ya samu wajen sai ya dawo sai musu jagora ya zo ya kai su wajen yana zuwa ya shirya musu ya shirya inda kowa zai inda kowa zai gangaro da raƙumansa ko tumakansa su zo su sha shine ake ce ma alfarar alfarid ko alfarar alal alhaud shine tabki wannan tabki daga cikin ni'imar da Allah Maɗaukacin sarki ya yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi sabani akan tabki din ne shine alkautar ko ku shi alkautar din kogi ne a cikin aljanna wanda na biyun kusan shine mafi inganci alkautar shine kogi da yake cikin aljanna amma shi alhaud tabki ne da kafin a shiga aljanna bayan an yi hisabi an ketare sirati sannan za a zo a sha ruwa a cikinsa idan duk wanda ya sha daga wannan duk wanda ya sha daga wannan tafkin to ba zai sake kishirwa ba har abada shi da kishirwa sai dai ya ce zai sha ruwa don kwaɗayi don sha'awa ba dan ya kashe kishirwa ba ba dan ya kashe kishirwa ba Allah zai kashe masa kishirwa inda kishirwa din ma ai halittar Allah ce eh. kishirwa halittar abinda zai nuna muku wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwana ya yini zai iya yin kwana da kwanaki yana azumi bai ci ba bai sha ba saboda yace inni ajitu yuqimuni rabbi wa yasqin in kwana ubangiji na yana ce da ni yana shayar da ni shine ya bashi abin da yake zai sa babu kishirwa babu yunwa so da abin da yake halitta ne daga Allah kuma ikon Allah wato ya fi ga haka ayoyin Allah suna da yawa ko kuma mutum kai akan ka za ka ga alamomi na ikon Allah a cikin rayuwarka wanda in ka ji irin wannan sai ka tabbatar kan cewa ikon Allah ya fi ga haka to ita kanta kishirwar Allah zai ɗauke ta daga sha daga cikin wannan tafkin tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da girma an yi saɓani wajen faɗar wajen riwayoyin hadisai akan girmansa a waɗansu ce tafiyar wata ɗaya waɗansu hadisai sun kan cewa daga aila daga aila zuwa sana'a da suke yaman aila a cikin yanzu a cikin tana cikin isra'ila eilat hmm, tana nan a gefen a bahar bahar maliya ba abin nan a abin red sea ba bahar shi ake cewa baharul qulzum tun daga nan aka ce girmansa tun daga nan har sana'a waɗansu kuma aka ce tsakanin adan da aila riwayoyin dai daban-daban ne wanda malamai suka ce wannan mazala sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa abai daban-daban ne a lokacai daban-daban wanda kowa zai gaya masa a kiyasin saurin tafiyar da yake fahimta a lokacin shi sa shi yasa riwayoyin suka sha bamban amma guda ɗaya ne kuma girman sa ɗaya ne an kusantar da girman sa gare mu akwai kofuna kofunan yawan su yawan taurarin taurarin da ke cikin sararin samaniya saboda in aka zo sha babu shaka bani kamar inda malam ibrahim khalil yake cewa yace babu shaka bani sai aka ce sai an bi layi wajen cin abincin sadaka ko shan kunun zaƙin sadaka sai an yi kokawa saboda shaka banni da su babu shaka bani a can kowa daga ya zo kawai ɗaukan kofinsa zai iya sha babu turmi tsutsu eh, ballantana a doke-doke saboda yawan kofunan adadin nujumin sama duk wanda ya sha kuma ba zai sake ba zai sake kishirwa ba har abada ruwan nasa ya fi zuma zaƙi ya fi nono fari wato idan mutum ko yaushe idan mutum ka ci wata 'yar itatu abin nan a wanda daga cikin ko irin su fasa dabur ko wanda irin daga cikin 'ya'yan itatuwa wanda yake ba cika samun sa ba in ka ci ka ji daɗi yi maka daɗi to wannan mutum ya kaka tana da aljanna suna cewa wannan fa Allah fa shi ya halicci wannan abin kuma ya halicce shi ne fa daga rahama guda ɗaya daga cikin rahamominsa wadda ita ke saukar da ita a nan duniya a lahira ku rahama casa'in da tare da shi ne zai halarci daɗi na abincin aljanna da daɗi na duk wani abu da ake sifantawa na aljanna duk da wani rahama casa'in da tare ce kaga wannan na nan duniya ma ka ci abu wanda yake zaƙinsa ya fasa maka hankali hmm? to ballantana kuma na aljanna yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kamanta mana wayannan abubuwan amma ba za mu taɓa riskan hakikanin su ba dan bai taɓa karsuwa a cikin zuciyar wani ba ballantana ma har ya san shi ko ya ɗanɗana shi faƙalu ya rasulallah sai suka ce ya rasulallah kai fa ta'arifu man ya'ti ba'daka min ummati suka ce ya rasulallah ya zaka san wanda zai zo bayan ka daga cikin yan al'ummarka mu dai ga mu ka san mu to su ba da za su zo baka san su ba ta ya zaka gane su ranar alkiyama za a haɗa mutanen farko da na ƙarshe قال في النبي صلى الله عليه وسلم يتي أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة يتي كمان لاباري إذا أتي متين ينادى dawaki gurrun muhajjala masu fari biyar fari biyar wato goshinsu da haske kafafun nasu guda hudu da haske shine fari biyar ko baki irin amma kuma abin nan goshinsa fari kafafunsa farare suna shi ne biyu dokin da ake cewa fari biyar to a ce ka a ce idan ka ga mutum a ce mutum yana da dawaki irin wannan masu fari biyar fi hailin duhmin buhmin a cikin dawaki baƙaƙe kirin wannan su ma larabawa suna da wannan kafin mu ce baƙi kirin mu ce fari fat jajawur eh, to su ma suna da wannan baƙi sai su ce duhmin duhmin fari fat ce abiyaba nasa su ma suna da irin wannan eh, eh, abin nan da larabci yana da wannan balagar shi ba to fi hailul duk a cikin wato dawaki baƙaƙe kirin ala ya arifu khailahu ba zai gane nasa dawakin ba garke ne dawaki ne ga baki ɗaya baƙaƙen kirin amma akwai waɗansu masu fari biyar yanzu mutum ba zai iya tantance su ba hmm? qalu ya bala ya rasulullah suka ce zai iya ya rasulullah qala fa innahum ya'tuna yawm al-qiyama ghurran muhajjalina min al-wudu to su yan al'umma ta ranar al za su zo suna da fari biyar daga alwala ai wato gabobin alwalan nan da ake wankewa sai a sai mu tashi al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah dukkanin mu muna fari muna da wannan hasken to wannan dalili ne daga nan waɗansu malamai suka ce wannan dalili ne akan cewa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune kadai suke alwala tunda in kowa yana alwala ai kaga ba za a samu tantance domin suka kuma karfafa kan cewa hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadha wudu'i wa wudu'ul anbiya min qabli wannan ce alwalata da alwala annabawa kafi na wannan hadisin bai inganta ba saboda haka suka tafi akan cewa alwala ta ke banta da al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan magana ba ta da ƙarfi magana ce mai rauni domin kissoshi da suka zo na al'ummomin magabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa suna alwala ko ba annabawa ba daga ciki akwai saratu matar annabi ibrahim saratu ba annabiya bace duk da yake ibn hazm da waɗansu daga cikin malamai suna ganin annabi ya ce tunda mala'iku sun mata magana <laughs> amma wannan da'ifi ne tunda Allah ya ce ma arsala min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura Allah bai saukar da wani ba bai aiko wani ba daga cikin mutanen alƙarfi sai mazaje annabawa mazaje ne babu babu mace annabiya duk da yake an samu malamai da suka faɗi haka to saratu ba annabiya bace lokacin da suka shiga wajen jabberin sarkin misra da yace a kawo masa ita saboda kenta yana so ya alfasha da ita da aka kawo masa ita aka shigar da ita wajensa sai ta yi alwala ta tashi ta yi sallah kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana da yazo zai kama ta ta hannun ya make hmm? ya kasa samun hanya a kanta hmm? shi ne ke cewa kai shaidani ya kuka kawo mu ba bani adam ba to kaga shahidi anan, ta yi alwala kuma haka nan ma juraij kuna da kissa labarin juraij da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu mai ibadan nan wanda yana cikin sallah uwarsa ta kira shi Ya ce ya rabbi ummi wa salati gashi ina sallah ga mahaifiyata ta kira ni sau uku tana kiransa bai amsa ba saboda haka tace to in ku haka ne Allah kada ya kashe shi sai Allah ya hada shi da mata masharranta sai aka samu ta karuwa ta je ta je sai ciki shegen ta haihu ta zo ta kawo ta ce ai shine ya mata cikin aka zo ana aka ce sauko daga kan eh, hasumiyar da yake ibada in ko ke sauko ba za a rushe ta ashe shi mutumin banza ne ana ganin sa salihi ashe yana ta yana aika aika ya sauko aka jarabce shi da wannan shine sai ya tashi yayi alwala kamar da harwa ta zo a cikin bukhari yayi alwala yayi sallah yaje yace ya gulam yace yaje ya sami yaron jariri ne yana yana cikin tsumma yace masa wane ne ubanka sai yace manomi ne abin ra'il ganam wani makiyayi da yake cikin nan wajen shine yayi zina da ita shi ne mazala sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya magana a cikin tsumman haihuwa sai mutum biyu da annabi isa da juraij da da da da da yaron da juraij ya sashi ya magana to a shayi ga shi ma yayi alwala daga nan ne kissar juraij malamai suke daukan cewar hujja abin nan idan mutum yana sallah ta nafila an iyayensa suka kira shi ya yanke ya je wajen iyayen nasa hmm, domin gashi Allah ya amsa ma mahaifiyar juraij a kansa inda yana da fikiru da yana da fahimta sai ya san kan cewa amsa kiran mahaifiyarsa ya fi masa bisa ci gaba da nafilarsa hmm. waɗansu suka yi tawassuti suka ce a'a ya gaggawa ya gama sallar sai ya je wajen iyayen ya haɗa dubi <laughs> almuhim a shahid ka ganin an nuna cewa al'ummomi da suka gabace mu mutanen al'umma su ma suna alwala to idan suna alwala ya su ma kenan za su tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba zai gane su ba kenan to sai malamai suka ce a'a mu wannan al'ummar ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne muka keɓanta da wannan hasken suna alwala amma ba su da wannan falalar za su yi alwala amma ba za ta ba su wannan hasken ba mu ko za mu yi alwala mu samu wannan hasken da alwalar ta mu falala ga al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana faratuhum ala al-hawd ni ne ni ne margayin su akan tafki فلا يزاد فلا يزادان فلا يزاد يزادان رجال فلا يزادان رجال كدا اقول ان سمتاني عن حوزي دغ تفكينا هكا وان روايه يحيى ابن يحيى الليثي ترويته فلا يزاد فلا يزادان ودان سمتي فلا يزادان كو ودان سبي ابن ابن لام التوكيد فلا يزادان رجال Eh, wani ita ce riwayar abu mus'ab ah, mana ya riwayar ta take eh, fala yuzaddanna yawwa ita ce riwayar ya haya. wannan riwayar abu mus'ab ce ta wannan littafin nawa mana shi ne wannan nusar yayi kuskure riwayar fala yuzaddanna da la nahiya wannan riwayar abu mus'ab az-zuhri ce daga cikin wanda suka rawaito muwatsa daga cikin malaman madina almajiran imam malik yan madina amma riwayar yahya laifi in falayudadanna na cewa wallahi tabbas wannan lamu tauki ce take shiga akan abin nan abin nan lamul kasance ce da take shiga a cikin tauki wato wallahi za a kori waɗansu mutane daga tafkina um, kama yuzadul ba'iru dal kamar yadda ake korar raƙumi wanda ya ɓace daga garkensu ka zo da raƙumanka ka zo ka shirya ma raƙuman wajen da za su sha ruwa babu makiyaya a cikinmu inda da makiyaya za su fahimta kana kiwo ne wani wurin in mutum ka zo da raƙumanka ka shirya musu wajen da za su sha ruwa sai ka ga wani raƙumi ya to ba san daga inda yake ba ya zo ya kutsa shi ma yana so ya sha ya za ka yi masa sai ka kore shi shi ma ya je mai shi ya je ya samu masa wajen da zai sha ya ce to kamar yadda ake korar wannan a wato ɓataccen raƙumi wanda yake ba shi da makiyayi ba ɗan kowa ba ba shi da makiyayi kamar yadda ake korarsa haka waɗansu mutane za su zo su ma tafkin na za a kore su a riwayar Falayu fala danna riwayar abu mus'ab abin riwayar abu mus'ab zuhri kada waɗansu mutane su kuskura a kore su daga tafki na kamar yadda ake korar hmm, a wato abin nan a raƙumi ɓatacce wato hanyi ne na kan cewa kada mutum ya kuskure ya yi abinda zai kai shiga wannan ta same shi unadihim ala halumma ala halumma ina kiransu ala halumma kuzo kuzo halumma suna ne wannan ismul fi'il ne wanda yake abin nan a ɗaya da biyu da jama'a duk ɗaya ne ba za ka ce halummu ba a lugar hijabiyin sai a lugar bamin kamar yadda wanda kuka da katsarun na da kun sani aiko abin hmm? nan abin nan a katsarun da ya kawo a cikin a farkonsa ya kawo sigar halumma da cewa wannan tana daga cikin sigar ismi fa'il a lugar a lugar tamim haka take ga mufrad za ka ce mata halumma ya rajulu ka ce halumma ya rijalu hmm? kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa abin nan halumma ilaina Eh, wala yatuna albasa illa qalila qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina kaga ilaina ba wato ku zo manzo Allah zai rinka ce musu ala halumma ku zo ku zo ku zo fa yuqal sai a ce masa mala'iku su za su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innahum qad baddalu ba'dak sun musanya addini bayan ka sun musanya shiriyar da ka bar su akai a wata riwaya innahum lam yazalu ala adbarihim alqahqara ba su bushe ba suna komawa baya akan digadigan su suna komawa baya sun bar addini hmm. a wata riwayar kuma innahum qad ghayyaru wa baddalu sun musanya sun canza fa aqulu fasuhqan fasuhqan fasuhqan sun ce to ku nesa da ni ku nesa da ni ku nesa da ni shine ma'ana as-suhq kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama' fa tahtafu at-tayru aw tahwi fi makanin sahiq ko iska ta buga shi a waje sahiq wato ba'id mai nisa to ma'anar su hukan ai fa bu'dan fa fa bu'dan wato a nesanta su su kansa da shi wannan hadisin yana nuna abin da zai faru ne a tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama cewa duk waɗanda duk wanda mutum ya ji tsoron fita daga cikin shirya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya canza addini wanda ya canza manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza daga sunna ya koma bid'a bayan ya riga ya san sunna ya koma kuma ya dauki hanyar bid'a to ranar alƙiyama ba zai sha daga cikin wannan tafkin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka za a kore shi kamar yadda ake al-alba'ir abbal a wata riwayar man wa fa aqulu ashabi usaihadi usaihadi kifayar ta inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce waɗannan na ne hmm? zai ce waɗannan na ne to shine a suke cewa tunda haka ne ya nuna cewa kenan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ridda bayan sa hmm? to duk wanda ya ce sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jumlatan gabaki ɗansu sun yi ridda wannan ya kafirta tunda ya bar abin da yake sananne ne a cikin addini abinda ake nufi da wannan hadisin abinda qabisa ta bin du'ai ɗaya daga cikin waɗanda suka riski sahabbai da ya ruwaito wannan hadis din yace abinda ake nufi waɗanda suka waɗanda suka suka yi ridda a zamanin sayyidina abubakar bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin akwai daga cikin su wanda yake sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana cikin wanda suka yi imani da shi lokacin fatahu makka da sauransu bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ridda aka yake su waɗansu sun dawo waɗansu kuma aka kashe su a cikin riddarsu to su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa su da makamantansu amma waɗanda yake suka tafi akan istiqama akan addini kamar yanda yake akan kamar yanda yake sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jumhurin suka tafi akai gabaki ɗaya ahlul hudaybiya ballantana kuma as-sadiqun al-awwalun akan al-hadiyul awwal aka san su ba wanda ya taba daukan wannan hadisin akan su kuma wato ai mushkilan idan shi'a suka ce wannan hadisin ya hau kan abubakar da umar da uthman da wanda suka yi abubakar da umar mubaya'a su ake nufi su ne suka yi ridda to su kuma wani hujja yaya za su yi da hawarijawa da suke cewa wannan hadisin ya hau su a wajen hawarijawa su ma sun yi amfani da wannan hadisin duk da yan bid'a ne wanda ba akan tafarkin sunna ba su ma yan bid'a ne kuma shi ba su da hayan ba su da jawabi a kansu su ma sai suka daga cikin gurɓatacciyar fahimtar su sai suka ce abubakar da umar da su sa ibn abi waqas da wanda bai shiga yaƙoƙi da ake tsakanin sahabbai ba su suna nan daram akan imani amma da usman da ali da falha da zubair wanda suka da muawiya duk wanda suka yaƙi tsakaninsu da musulmi tsakaninsu da juna to dukkanin su sun shiga cikin wannan sun shiga cikin wannan hadisi su ma sun yi ridda saboda haka idan shi a so gama rawar rigimar su da khawarijawa suka ce khawarij ga jawabin mu sayyidina ali ba sai da su fitar da sayyidina ali daga cikin wannan abin da ya fitar da sayyidina ali shi fitar da sayyidina usman abin da ya fitar da sayyidina ali shi fitar da sayyidina usman da talha da zubair da sauransu kun fahimta shi yasa ibnu taymiya yake cewa raddin da suka yi ma khawarij shine raddin ahlus sunna akan su khawarijawa sun yi musu ilzami da wannan hadisin su ahlus sunna maganar su akan khawarij dai suke da maganar su akan shi'a ba su fahimci hadisin nan a yanda yake ba hadisin nan yayi magana ne akan waɗanda suka mutu lokacin hurubun ridda da wanda suka baddala addini bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ba kawai kan sahabbai ba cikin sahabbai cikin waɗanda suka waɗanda aka wanda zo da lafazin da sigar sahabbai abinda suka suka ɗauke shi akai ai waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin fatuhu makka kuma suka ganshi saboda haka a bisa suna a istilahi sahabbai ne sannan suka zo suka fada cikin fitinar ridda har aka kashe su a haka wannan shine fahimtar wannan shine fahimtar ahlus sunna akan wannan hadisin kamar inda qaulin qabisa ta dinu zu'aib yace amma su kuwa hawarijawa sai suka dauki hadisin akan ali da usman da talha da zubair da wani da sauransu daga cikin sahabbai wanda suka shiga cikin yakin fitina shi'a kuma suka ɗauki hadisin akan sauran sahabbai baki ɗaya a wajen su umban da guda biyar ko shida ko goma sha uku ba wanda ya tsira dukkanin su sun yi ridda to shine <clears throat> a in shi'a sun kawo ma ahlus sunna wannan hadisin sai a taimi menene su jawabinsu akan khawarij akan su ma ai khawarij sun kawo musu wannan hadisin jawabin da suka ba mu khawarijawa shine jawabin ahlus sunna akan wannan hadisin balantana wajen eh, shine jawabin da suke shine raddin da suke ma wannan hadisin raddin da suke ma khawari shine raddin ahlus sunna akan su tare da cewa wannan hadisin baya buƙatar wani iskali a wajen abin da malaman ahlus sunna saboda na farko dai akwai wannan ma'ana sahihiya saboda inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahum lam yazalu murtaddina ala adbarihim alqahqara yayi nafsi akan cewa sun yi ridda waɗanda za a kora dinnan waɗanda suka yi ridda ne in an dauke shi a wannan zahiri waɗansu kuma suka ce a'a wannan akan waɗanda suka baddala ne kuma riwayar ashabi nan, wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da ita ba a mahallinta ba na as al-ma'rufa soba wadda aka sani ai wato yan al'umma ta tunda wata riwayar hake cewa innahum min ummati hmm? yan al'umma ta ne to wanda yake yan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kaga kenan tun daga shi sun tsallake sirati sun tsira daga wuta amma sun zo an kore su daga sha daga cikin tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka wannan ba zai hana su ba ya zama sun samu shiga aljanna ko da sun baddala saboda ne saboda cutar annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya riskar su ko gafara Allah ta zuke su ko kuma su zauna a cikin wannan azabar tar kishirwa tunda dama ai abin da shan ruwan tafki zai hana su shine kishirwa to su zauna cikin azabar wannan kishirwa din har kuma Allah madaukakin sarki ya musu uquba kan bid'ar da suka yi da karkacewar da suka yi daga baya kuma su ga cikin aljanna domin duk wanda ya mutu da koda misalar zarratin na imani ne ba zai dawoma a cikin wuta ba na so mu karasa wannan bazin amma da alama lokaci ya gudu to sai ku yi hakuri ba mu samu na so mu karasa wannan bazin jami'ul wudu amma lokaci ya kudu za mu an su tambayoyi insha Allah Allah ya kai mu mako na sama zamu mako mai zuwa ina da tafiya a yan uwanmu musulmi da suke kasar ile ife sun shirya wani karatu na kwana biyu da da suka gayyace mu je ne musu a mako mai zuwa insha Allah so mako mai zuwa ba za mu karatun wasa ba da karatun asabar da lahadi sai Allah ya kai mu mako na sama bayan mako biyu kenan insha Allah amma gobe in Allah da za mu karatu na asabar a a da na awa ɗaya ne ko ɗaya da rabi insha Allah jibi ma za mu yi bi iznillah to imam malik yana ruwa yana da almajirai da yawa da suka zo suka saurari wannan multafi na motsa daga wajensa suka ruwaito shi to kuma kowanne abin da ya saurara yawanci abin da suka yi za su zo su karɓi littafin muwatsa na imam malik su rubuta su rubuta hadisan sai su je su muƙabala su tabbatar cewa rubutun da suka yi daidai ne sannan su zo su zauna akwai wanda yake karatu a majalisin imam malik shi yake karanta masa kowa yana bi in suna tasiri in suka tabbatar in suka gama wannan sun samu wannan wani lokaci kuma za a sake zama a sake karanta mu imam malik ya karanta wata ba sau ɗaya ba sau biyu ba kowa akwai wanda ya samu riwaya sa to wanda suka rawaito wata suna da yawa wadda ta fi shahara a nan ita ce ta wannan yahaya ibn yahaya al-laifi shi ne wanda kake gani a cewa haddathani yahaya ɗansa ubaidullah shi ruwaito ta shi ruwaito littafin daga wajensa domin duk jafanan da kuke gani da isnadi ake ruwaito su hmm? har yanzu akwai akwai altafai da ake ruwaitowa da asani akwai daga cikin malamanmu wanda har yanzu da asani zuwa ga bukhari da muslim wanda muka zauna tare da su a madina sun ce ma mu zo su ba mu isnadin dan mu ma mu rubuta dan mu ma mu rubuta mu samu albarkan amma yanzu ba shi da wannan sai dai kawai dai ake da dai sunna mutanen da ce ayi amma ba shi da alaka da da isnadi yanda yake a da amma dai dan kusan cewa duk fannin haka aka roto su ba wai kawai in tsintasto ake ba a abin nan a wani waje a wata a wata library ko a a boye a wani gida aka je aka dauko su aka fito aka nuna mutane ga littafin Imam Malik sai wanda suka ruwaito suka ji aka karanta tun daga suka ji daga wajen malamin su ya ji daga wajen malamin sa har ya kai ga Imam Malik to Ubaidullah shi ruwaito daga Yahaya ibn Yahaya Allah ya fito shine yake cewa haddathani Yahaya shi Ubaidullah shine yake cewa haddathani yahya ai yahya ibnu yahya al-laythi imam malik yana da yahya yahya ibnu yahya guda biyu da duk sun yi ruwayar muwatta daga wajensa da wannan na na yammacin duniya na andalus yahya ibnu yahya al-laythi akwai na gabas kuma yahya ibnu yahya al naisaburi wanda yawa yawan hadisan imam malik da suke cikin sahih muslim ta hanyar shi wancan dan dan mashrik din ne shi na gabas yahya ibnu yahya al naisaburi daga yawan hadisan imam malik a hadisan imam malik a cikin sahih muslim ta hanyar yahaya ibn yahaya Buri da abdullahi ibn wahab a cikin sahih sahih sahih bukhari kuwa yawayawan hadisan bukhari daga muslim din alqanabi da abdullahi ibn yusuf at da yahaya ibn abdullahi ibn Bukai. to amma mu anan wajen wanda ta fi shahara ita ta yahaya al suna nan da yawa a yanzu cikin muwatsa wadda ake da ita kamila na san akwai guda uku kamila cikakkiya akwai wannan ta yahya laifi akwai ta abu musu abu zuhri al-madani ina da ita akwai ta muhammad ibn ibn hasan shaibani akwai muwatsa din ibn al-qasim an samu dan kitsa kadan daga ciki akwai muwatsa din ibn ziyad ita ma ita ma yar guntuwa aka samu ah, sannan akwai muwatsa din al shi ma an samu yar guntuwa daga ciki saboda haka shine ma'anar wannan abin nan kowanne mutum yayi ko ana yin kabbara ka kama hannunka ko ka saki hannun sannan ka kama hannunka duk ɗaya ne almuhim dai mutum yayi kabbara sunna ce sannan bayan yayi kabbara din ya rike hannunsa sunna ce to za ka rike hannu din sai ka dago daga nan ne za a ce ka rike hannu ko ko in kana soke hannun ma ka rike ka rike hannu in kai wannan kowanne kai duk ɗaya ne karantawa kan wa'annan abubuwa shine ne tattara abubuwa da yawa kamar wannan jami'ul wudu wato hadisai da suka tattara abubuwa daban-daban kan alwala ka san alwala za ka iya duba sifarta abubuwan da suke warware ta ruwan da ake alwalar da shi to in ka ce aljami wanda ya tattara dukkan waɗansu abubuwa wanda yake ba za ka iya sanya su ƙarƙashin take guda ɗaya ba to imam malik yana da wannan al'adar yana da ƙarshen sallah ya ce jami'us sala jami'ul wudu jami'ul wuqut haka dalika a ƙarshen littafin muwatta ma yayi kitabul jami' na'am al'ainanu wika usahi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce idanu shine shine mazugin salka idan kai idan har kai abin nan ka dan sai kuma ka soma tsammanin kan cewar ka abin nan ka yi hutu sannan kuma ka farka to wannan ga halinka ba kamar halin wanda yake cikin sallah sai ya ji wani abu ya rikice masa wani abu ya fita ko wani abu bai fita ba shakka ta zo masa an gane saboda haka wannan kai ba za a ce ba za a yi ilhakin ka da wannan asal din ba a ce al-asl al-yaqin la yuzalu bi-shakk ba ka da yaqini akan alwalarka tunda kai bacci tunda kai bacci ka samu sababin da ya fitar da kai daga wannan yaqini saboda haka batun yaqini babu don haka a lokacin nan wannan shakka ya kamata kai aiki da ita musamman ta samu karfin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake al-ainan al-ainu ka usahi dan haka kamata yayi ya zamanto ka sake wannan sallar juma'a kamar yadda ita sallah azhar wallahu ta'ala a'lam me ya sababin wannan hadisin man hadatha fi amrina hadha fa huwa radd ban ga wani ban ga a cikin riwayoyin wannan hadisin abin da yake ambata sababin sa ba Aisha radiyallahu anha ta rawaito wannan hadisin yana cikin sahih Muslim ban ga a wata riwaya da yazo kan bayanin sababin sa ba in Allah ya sa na gani kuma zan na sanar da kai amma a yanzu ban sani ba sai nemi abin da shi ya je nemi yan shi'a su gaya masa raddin su eh, eh ai su ne shi'a suna buƙatar kafin su jo su ce za su amfani da wannan hadisin su raddi ga ahlus sunna su je su gama da hawari jawa tukuna da suka yi amfani da wannan hadisin suka soki sayyidina ali in sun gama da su sun musu raddi ar-raddul qawim in sun musu ar-raddul qawim to ar-raddul qawim din shine raddi akan shi'a eh, saboda haka sai ka tambaye su su gaya maka me raddin su hujja eh, ka tabbatar kana da hujja in ku kana neman hujja ne ba haka za ka yi tambaya ba ba kai tambaya ba kuma kai hukunci sannan ka ce kana yin tambaya dan a gaya maka hujja in kana neman hujja to kai kai tambaya din yau sai a gaya maka hukunci da hujja ba haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu labule a ɗakin na Aisha ta ya shi akwai hoton wani tsuntsu yace a cire shi kuma ya bayyana cewa shine sababin da mala'ika Jibril bai zo wajensa ba har kwana da kwanaki bai gan shi ba saboda kasancewar wannan hoto da yake jikin tufafi din in dai a hoto in ba a kasa yake ana tattaka shi ba kamar kafet ne in kafet ne dan an yi shi da hoton abubuwa masu rai babu laifi amma in za a rataye shi ne kamar yadda ake rataye hotunan shugabanni da sauransu wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mala'ika la tadkhulu baytan fihi fihi abin fihi suwarun wala kalb mala'iku ba sa shiga gidan dakin da yake akwai hotuna ko stare kuna haka ban san wani nasi da ya faɗi haka ba wannan yana daga cikin abin nan ɗin masu ilimin taurari cewa kowa da ranar haihuwarsa akwai tauraronsa bi ma'ana wato lokacin da wannan akwai wani tauraro da yake a burji kaza a lokacinsa a kowane rana saboda haka sai ce wannan shi sa wannan a ne wannan abin nan a a wane ne gashi da suna udari ne wannan wane duk su da cikin sunayen su da suke faɗa wani yana da cikin ilimin taurari da bai halatta a yi musulmi su amfani da shi ba domin yana daga cikin kutsawa cikin gai hmm. amma wannan ana nufin yawan wato wannan tafki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kofunan sha ba fata za ka yi ta sha da ruwa ba ko ka je ka sanya bakinka kamar yadda jakuna suke ne a'a abin akwai abin abu ne na kasaita akwai kofuna kuma kofunan suna da yawan da ba ka buƙatar ka bulayi mm, ballantana ka ce a sha a baka mm, kawai zuwa za ka taɓa kofar ka sha saboda yawan sun kai yawan taurarin sama mm, a yi da aka ce wai kai sai ka ɗauka don an ce sun kai yawan taurarin sama saboda haka kenan kowane mutum kenan su adadin masu sha saboda haka kenan ya tabbata cewa kowane mutum yana da tauraron sa adadin taurari adadin mutane a baya cikin bukari in ka ce yana cikin bukhari kayi kuskure hadisin baya cikin bukhari yana cikin muslim ne ba a cikin bukhari yake ba saboda haka bukhari yana nan in kana in kana so ka rusa bukhari ne saboda haka hujjar ka ta rushe ta bukhari sai ka dawo muslim kuma in ka dawo muslim sai mu san abin da zamu gaya maka ratayawa ne ni ban yi maganar dan kaje ka ɓoye cikin album ba duk da haka shi ma kansa cikin ɓoye cikin album din akwai magana ta malamai akai amma dai yanzu maganar mu akan ratayawa ne Eh. na'am a wannan kyale sai wani lokacin yanzu kan maganar taratiyawa domin shine wanda yake illar ta zahira babu kuma wani saɓani a cikin malamai alaikum salam ya kalli bango babu komai ku juya shi ya kalli bango ko ku cire shi ko ku sa shi a ƙarƙashin gado dukkaninsu shi kenan na'am na'am idan mutum ya yi ana nufin hotunan da ake nufi hotunan masu rai hotunan dukkan wani abu wanda yake da ruhi shi yasa Ibn abbas a hadisin sa yake cewa su je su zana bishiya hmm, ko makamantanta hmm. domin duk wanda ya zana abu wanda yake da rai shine kamar mutum ko tsuntsu ko dabba za a kallafa masa ranar alkiyama ya hura masa rai ko ba zai iya yi ba wannan dangame da zane kenan amma dangame da kuma shi kuwa rataye hoto shi wani hukunci ne nasa daban hmm? shi wannan idan mutum shine ya zana sannan ya zo ya rataya ka gaya da laifin har guda biyu amma ko da ba kai ba in ka je ka samo zanen nan ko ɗaukakken hoton waɗansu suna cewa ɗaukan hoto daban yake da zanawa ko da mun sallama akan cewa ɗaukan hoto daban yake da zanawa saboda haka wanda ya ɗauki hoto ba za a ce ya yi abin nan ya yi zane da za a kallafa masa ya hura masa rai ba mm, tun da shi kamar mudubi ne ya kiyaye surar da ke cikin mudubi kamar yadda waɗansu malamai suke cewa to amma duk da haka illar ratayawa ɗin tana nan a rataya shi kamar yadda ake yi na wannan al'ada ɗin wanda in kuka kula littattafai da suke nuna zanunnukan musulmi da abubuwa na ƙawance-ƙawancen gidaje da suke yi ba ka taɓa ganin suna zana abubuwa masu rai ba sai dai ga fulawoyi da waɗansu irin su tambari su wane ne haka za ka gani irin su dagi ɗin nan kamar yadda za ka gani alamar arewa da suke wannan dagi ɗin haka zalika idan ka duba idan ka je irin kasashen su turkiya da su iran da sauransu za ka gani duk irin zanunukan da suke yi din kenan ba ta mutane sabanin abin da za ka rinka gani a cikin coci coci su coci coci za ka gani su kawo maka zanen maryama su kawo maka zanen annabi isa kai ahlul kitab dukkan annaba wannan sai da suke zanen kowa da kowa tun daga annaba adam har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai kissar wannan wanda akwai sahabbai da aka je aka nuna musu a rum a syria aka nuna musu hotuna wanda ya san annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wanne ne sahibinku ya ce gashi yace wane ne ya kama da shi sai gashi ya nuna masa gashi sai ga hoton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kama da shi saboda an faɗa musu yadda sifofin suke da suka ji wajen annabawa duk suka tsanzana su sun bar wa'annan a cikin ɗakunan bautan su da a cikin Ka'aba ma akwai akwai sohunan annabi Ibrahim dare da annabi Ismail aka nuno annabi Ibrahim ya annabi Ismail yana daukan irin kibiyan kibbau din nan da ake yin a kacici kacici da ba kacici kacici ba wannan al-istisla al na wannan in kana son neman sa'a eh abin da amfani da su wajen domin eh abin da ake duba da neman sa'a aka nuna hoton sa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qatalahumullah Allah ya kine musu sun san cewa annabi Isma'il bai yi wannan ba to lokacin da aka yi fatuwar Makka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga diyasa aka rusa su gabaki daya amma har da na annabi Isa da Maryam da sauransu duk a cikin Ka'aba ma akwai su amma da annabi sallallahu alaihi wasallam yasa ko da ke su a wannan lokaci su mutumin tunnin su ake duk annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka rusa su gaba gida to amma da wajen ratayawa da mutumin tumin da hoton wanda yake ba shi da inuwa dukkanin su ɗaya ne wajen hani din illan kuma shi ne cewa mala'ikun rahama ba sa shiga cikin gida da yake da waɗannan abubuwa da shi a yana ba shi da lafiya kuma da alama rashin lafiyar nata ya tsananta muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya yi masa Allah ya bashi sauki ya ba mu dukkan sauran ƴan uwan musulmi sauki اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اشف موت اللهم اغفر موت لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اشف اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم اشفهم شفاء يغادر سقما يا رحمن يا رحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين